ما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 حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallacin Abdullahi dan Abbas a wannan titi da wannan da ke wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah Ta'ala a cikin a ayyinan nukan wannan wata mai alfarma na Ramadan yau muna yini na goma sha uku daga cikin yinin nukan wannan wata mai alfarma na shekarar arba'in, bayan hijirar biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da goma sha takwas ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya wajajiya jiya mun tsaya a aya ta 48 daga cikin ayoyin surata Baha wacce muke karatu a cikinta yau za mu tashi kan aya ta 49 wacce ita ce yanzu alarama ya karanto mana ita Allah yana cewa cikinta qala famar rabbukuma ya Musa wannan ya zo bayan eh, sako da annabi Musa da kuma annabi Fir'auna suka isarwa Fir'auna haruna sakon da annabi musa da annabi haruna suka yi wa fir'auna abinda allah ya kosu da shi cewa shi ba allah bane kuma cewa ya saki bani isra'ila tare da su su fita da su kuma Allah ya ba su ayoyi da hujjoji gamsassu da za su gamsar da shi cewa lalle Allah ne ya aiko su yana da cikakken iko to shine sai fir'auna ansa da zai ba su ita ce za mu tashi a nan? qala Allah yace sai fir'auna ya yace famar kuma ya Musa to wane ne wannan ubangijin naku ya Musa tunda ka ce an aiko ku daga ubangijin ku kuma na sannan kuma ka ce ubangijin nan shike da iko kuma ya ce kaza ya ce a bauta masa ya ce a saki bani isra'ila ya ce to waye waye wannan ubangiji naku sai Musa ya bashi ansa da cewa rabbuna allazi a'ta kulle shay'in khalqahu thumma hada a wata ayar suratu shu'ara yace qala fa ma rabbuhu qala wa man rabbul alamin wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ya ta kawo tambayoyi annabi Musa na gaya mashi Allah da siffofinsa wanda suka sa ya cancanci zamantowa shi kadai ne abin bauta ba tare da kowa ba to nan sai ya ce allazi a'ta kulli shay'in khalqahu wanda ya ba mu kowane abu halittarsa ya ba mu kowane abu halittarsa haka ibara take malamai sai suka yi sabani wurin fasarar me ake nufi da ya bai ma kowane abu halittarsa wasu ka ce abin da ake nufi da haka shine ya bai wa kowace halitta kwatankwaciyar halittarsa Shi ne jinsin mata kaga mace kwatankwaciyar halittar namiji ne kaga namiji daga cikin mutane sai Allah ya ba wa namiji halitta irin tasa ya ba shi mace haka nan duk wata dabba in biri ne Allah ya ba shi halitta irin tasa ta mace haka nan in giwa ce Allah ya bata halitta na namijin giwa Allah ya bashi halitta irin tashi na waje kamar yadda yake cewa ah, ya ayyuha an-nasu kuma rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha kaga ya halitta mata matarsa to kaga kenan ya halatta musu haka ne yana cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Haka wallahu ja'ala lakum lakum dinnan kaga ku ya halatta mu Allah ya halitta muku mataye daga jikinku kenan kaga sai suka fassara cewa ma'anar cewa allazi a'ata kullu shay'in khalqahu wanda ya bai ma kowace halitta kwatankwaciyar halittarsa shine kowane namiji na kowane jinsi Allah ya bashi mace summa hada sanan Allah ya shiryar da shi ya shiryar da shi yanda zai sadu da wannan mata da Allah ya halitta masa dole ta fasara to ta tawaga daga cikin tawagar malamai wasu kuma suka ce a'a allazi a'a allazi menene a ba kullu shay'in khalqahu suna nufin shi mutum ma'ana ya ba ma kowane rai kowane abu ya ba shi surarsa da halittar da ya masa kaga kai yanda kake ita ce halittar da Allah ya maka ita ce surarka halittar da Allah ya maka da irin kirar da Allah ya maka da irin siffa da sura da ya maka Allah ne ya baka ita kamar da yake cewa huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha shi ke tsuranta ku a cikin mahaifa yanda ya so kaga kowannen ku a cikin mahaifa Allah ya bashi tasa halitta wannan Allah ya bashi halitta dogo wannan Allah ya bashi halitta gajere wannan Allah ya bashi halitta baki wannan Allah ya bashi tasa halitta fari wannan Allah ya bashi tasa halitta namiji wannan Allah ya bashi tasa halitta ta mace wasu ka ce to wannan shine a ba kullu in khalqahu ya bai ma kowane abu irin tasa halittar yanda shi ya so ba yanda kai ka so ba yanda shi Allah ya so haka ya halice ka ba yanda kai ka so ba an gane ko sai samu da wata karin magana a ce ai wance kyau ne da ta kamar ita ta halice kanta kaga wanda kuskure ne ina da dalaci kanta ba za ta yi ba kanta irin wannan kyan ba domin ko da mutum mafi muni a samu wanda ya fi kowa kyau a duniya a ce ya halarci mutum mafi muni bai iya ba to kaga ba a cewa mutumin da yake yayi kyau sosai a ce kamar shi ya halarci kanshi da ba cewa har yi kamar shi ya ba da shawarar yadda za a yi shi kuma ko da shi ya ba da shawarar bai da tunanin yadda zai kera kansa hakan nan don bai da wannan ilimin to kaga kenan cewa mutum wai kamar shi yayi kansa ko kamar shi yayi shi yasa ya fito da kyau to wannan kaga ba daidai bane to Allah ta'ala ya ce a da kullu shay'in khalqahu thumma hada sannan ya shiryar da shi suka ce shiryarwa anan shine shiryarwa ga irin bukatunka kowanne halitta kowace irin dabba da kowanne irin kwaro da kowanne irin tsuntsu ya san yadda zai ya san yadda zai gudanar da ruwa shi Allah ya shirya mu ga inda zai zauna idan mai tashi sama ne tun yana karami ya san yadda zai tashi sama shi yasa abin da zai baka mamaki da aka saba kaza kwanzabi idan ta kyankyashe kwanzabi tun ana tafiya lafiya suna barta har aka lokacin da za su riga tashi suna barinta saboda ba jinsin su bane su ɗabi'ar su daban ita ta ta daban ya aka suka san cewa su suna da ɗabi'a tashi fiye da inda ita kaza take da shi kaga Allah ne ya kimsa mata kowace halitta Allah ya kimsa mata yanda ta ta dabi'a take da yadda za ta gudanar da rayuwarta in mai tashi sama ce idan mai shiga ruwa ne idan mai menene kowanne da yadda Allah ya kimsa kuma kowanne Allah ya tsara masa yanda zai nemo abincinsa kuma Allah ya nuna masa ga irin jinsin abincinsa duk inda ya zo ya ga abincin da ba irin wanda Allah ya tsara ya kimsa masa irin abincinsa bane bai ci sai irin wannan da Allah ya nuna masa ga irin jinsin abincinsa shi ke kuma kowanne Allah ya nuna masa inda zai yi mazauni in tsuntsu ne ya san inda zai je wa hakukuwa da inda zai hau saman itace ko saman wani bene ya kera gida ya zauna suka ce to wannan shine a'ta kullu shay'in khalqahu thumma hada ya ba mu kowane abu halittarsa sannan ya shiryar da shi zuwa ga abin da yake maslaha gare shi da abin da zai amfane shi ya tafi ya samo shi da abin da zai cutar da shi ya kokarin kauce masa to duk Allah ta'ala ya shirya mu kowace rayuwa wannan al'amari wannan shine fasarar da da yawa eh, allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi qaddara fa hada shine ma'ana Allah ya halicci komai kuma ya tsara masa yadda zai gudanar da rayuwa akwai wani clip da nake gani kwanan da na ganshi na Dr. Bashir Aliyu ya bayani ga wani tsuntsu na ban mamaki yana bayani akan wannan aya alladhi qaddara fahada da kuma aza kullu shay'in khalqahu fahada ya kawo misalin wani tsuntsu da yanda tsuntsun yake da namijinsa da mace da yanda namijin ke gina gida da yanda abubuwan yana da ban mamaki a cikin wannan da duk wanda ya ga wannan clip din zai sha mamakin yanda Allah ta'ala yake tsara ma kowace halitta yanda za ta gudanar da rayuwarta to duk wannan yana karkashin wannan bisa ga wannan fasaha ta biyu fassara ta farko sun ce shi ne Allah ya halitta wa kowace rai irinsa ta mace fassara ta biyu suka ce a kowace halitta Allah ya bashi irin nashi sura halitta yanda Allah ke so sannan kuma sai Allah ya shirya da shi bisa ga da haka wannan aya tana ɗaukar duk waɗannan abubuwan suna shiga ciki ba bambanci wanda Allah ya halicce kowane mutum Allah ne ya bashi sura halitta shi kamar da yace wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yashi sannan kuma kowane rai Allah ta'ala ya halitta masa jinsi irin nasa kamar da yace wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ka kowane jinsi Allah ya halitta masa kwatankwacin halittarsa ta mace kuma Allah ya shiryar da shi yadda zai sare da iyalinsa haka nan Allah ya shiryar da shi yadda zai samu wa kansa maslaha to kaga kenan duka waɗannan ma'anoni biyu fassarori biyu da aka kawo suna tana iya shigewa cikin a'ta kullu shay'in khalqahu thumma hada kaga wannan shine ansa da annabi Musa ya bai ma Fir'auna to ga abin da Fir'auna ya ce qala balul qurunil ula yace to me ya samu alqarnai da suka gabata me labarin su ibnu jarir anan ya fassara cewa abin da yake nufi shine cewa ya aka yi to su ba su yi imani da Allah ba ya aka yi da alqarnan da suka wuce babu labarin Allah a cikin su da alqarnan da suka wuce ba su ga komai tare da su ba sai bauta gumaka to haka ya aka yi tun da idan akwai Allah ya aka yi tun da can waɗancan alƙarnin ba a turo musu annabi an ce musu akwai Allah ku bar bautar gumaka ba sai yanzu za a zo a ce mun ni akwai Allah bar bautar gumaka wannan shi ne yace galafa ma balul qurunil ula da haka ya aka yi su tun da ba a yi ba sai annabi Musa ya ce ilmuha inda rabbi yace ilimin alƙarnai da suka gabata yana ga ubangiji na Allah shi ya san su gaba ɗaya iya alƙarin da ya san su sannan kuma ya san irin abin da suka yi ya san abin da suka aikata da mai kyau da mara kyau duk ya sani sannan kuma bautan gumakan da kake faɗa ya gudana cikin su Allah ya sani waɗanda suka yi bautan ya sani wasu daga ciki wala Allah Allah ya halakar da su Allah ya halakar da wasu da suka bauta ma gumaka tun a nan duniya Allah ya dandana musu su kafin su je lahira inda yake cewa da nuziqahum azabal khizi fil hayati wala azabu azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun daga wasu Allah ya dandana musu tun anan duniya su fara dandanawa kafin su tafi su sha wancan babbar azaba wasu kuma Allah bai nufin ya azabtar da su anan duniya ba sai ya kyale su sai a lahira zai sadu da wannan azaba yace don haka al'amarinta da iliminta da masaniyarta duk yana ga ubangiji na ba wai bai san da su bane kuma ban ce maka bai aike masu da manzanni ba dan haka shi ya san da su ya san abin da suka gudanar ya san matakin da ya dauka da al'amari na shi ne kai dai yanzu Allah ya aiko maka da naka annabi gashi Allah ya ce isar maka da sako na isar maka da sako to wannan shi ne. amma waɗancan me suka yi ya suka yi me ya faru da su duk wannan ilmu ha inda rabbi in ya so yana iya sanar da ni sanar da kai amma yanzu ba shi bane muhallin shahid mahallin shahid ga sako me zaka ce gaba da sakon Allah Sai yasa ya ce ilmu inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa sai ya ci gaba da kawo sa sufofin ubangiji da ya ce la yadhillu rabbi ubangiji na bai bacewa da haka bai bace ba ballantana ya zama da cewa ya kuskure abin da ya kamata yi da wadancan bacewa shine ka kuskure yin abu to da haka Allah bai kuskure abin da ya kamata ya da wadanda ba bai kuskure aika musu da manzanni ba bai kuskure daukan fansa a kansu ba Allah bai kuskure ba saboda ubangiji na la yadhillu wala yansa kuma bai mantuwa bai mance da abin da suka aikata ba ba wai da su ba ya mance da cewa ana aiko da annabi sai yanzu ya tana a ubangiji na la yadhillu rabbi wala yansa na'am الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل فيها سمنا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. يجعل الذي جعل لكم الأرض مهدا ومن جد النواة wannan nace maka shi ke da ilimi ga alƙarnan da suka gabata kuma nace maka la yadhillu rabbi wa la yansa bai ba kuma bai mantuwa kuma ta yaya zai bace ko ya mance bayan shine allazi ja'ala al-ardha mahadan shine wanda ya sanya muku kasa shimfiɗaɗɗiya da kaga kasa yadda aka sanya ta a shimfiɗe ka san wanda ya sanya ta yana da ilimi kuma ka san wanda ya sanya ta yana da iko to da yana da iko yana da ilimi cikakken iko da cikakken ilimi shi ne allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula kuma ya sanya muku hanyoyi a cikin ƙasa ga ƙasa kuma ya sanya hanya da za ku isa daga nan ku isa can daga can ku isa can ta ko'ina ya sanya muku hanya da za ku sadar da kowane bangare da wani bangare. duk wannan na daga cikin hikima ta Allah wanda da ya sanya muku kasa kuma ya hana muku hanyoyi da za wani bangare zai sadu da wani bangare kaga da maslahohin ku da yawa da sun bace saboda Allah ya jinginar da maslahar wasun ku akan wasun duk yanda al'umma ta kai da ɗaukaka da ilimi da dukiya da kwarjini da matsayi to sai ka samu tana da bukata da wata al'umma mata cewa a wata al'umma ce mai rauni ba mu da bukata diyar da turai suka kai suna da bukata ga afirka za Afirka a gurin turai ba su da komai ba su da karfi ba su da iko ba su da kuɗi amma kuma su turawan da duk yanda suka kai da mulki da karfi da kwarjini suna da bukata ga Afirka yau da za a ce an yanke musu hanyar sadarwa tsakaninsu da Afirka da sun shiga tashi hankali da matsuwa to da haka hikima ta Allah ya sa kowace al'umma tana da bukata ga wata al'umma to da haka Allah bayan ya shimfiɗa muku ƙasa sai muku wata ni'ima shine ya sanya muku hanyoyi yace waja'alna fiha fijajan subulan la'allakum tahtaduna fijajan subulan Allah ya sanya muku tafarki hanyoyi wanda da Allah bai sanya haka ba to da bai yiwa sashin ku ya samu sadarwa da sashi kuma matakar an rasa to maslahoyi da dama za su yanke yace to Allah shine ja wasalaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an shine kuma wanda ya saukar da ruwa daga sama kaga duk waɗannan fir'auna bai iya da awa ɗaya daga cikin su bai iya cewa shi ke saukarwa da mutane ruwan sama bai iya cewa shi ya shimfidar ƙasa ta shimfida ga ta nan tashi ce bai cewa shi ya samar mana da hanyoyi a bayan kasa. kaga duk da yana da wani abin cewa da yana da wani abin ja ko kalubale da ya ja da annabi Musa ce a tsaya da kace yana saukar da ruwan sama ba shi ke saukarwa ba ni ke saukarwa kaga bai da ja haka nan da yana da ja ga cewa shi ya shimfida ƙasa ya ce ai kasa ba tashi wace ni na shimfida ƙasa kaza kaga da zai ja kaga duk wannan mai zaba yin shirin shi ya nuna ya sallamar wa da annabi Musa cewa lalle shi Allah nan shi wannan abu da haka wannan ya riga ya sallama yin shiru dinsa alama ce ta sallamarwa yace fa akhraja bihi na ba akhraja bihi azwajan sai ya fitar da wannan ruwan da ya saukar daga sama sai fitar da azwajan azwajan shine nau'i nau'i kamar yadda ake amfani da zauji ta mace hakanan ana amfani da zauje na nau'i nau'i an gane Allah ya ce usul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'bud azwajuhum ana nufin sunfi sunfi irin nasu an gane ko to da haka zauji ana nufin sinfi da haka Allah ya fitar da shi sinfi sinfi min nabatin na daga tsoro duk wani abu da ke tsirowa ƙasa abin tsiro itace ah, mabungura ƙasa masu fitowa saman ƙasa duk waɗannan suna cikin nabatin Allah ya tsirar da su da wannan ruwan sama ruwan guda ɗaya ne iri ɗaya ne ɗanɗanansa ɗaya kalansa ɗaya amma kuma da Allah ya saukar da shi kuma ya shigo cikin ƙasa ɗaya amma da Allah ya tashi cikin ƙasar nan da ya shiga da wannan ruwan sai Allah ya sanar da azwajan nau'i nau'i min nabatin na daga tsiro shatta masu shan bamban kaga wannan kalan shi ya sha bamban da wannan wannan ɗanɗanan shi ya sha bamban da wannan haka nan wannan ƙanshinsa ya sha bamban da wannan kaga suna shan bamban gurin ɗanɗano suna shan bamban wurin kala haka nan suna shan bamban wurin ƙanshi amma duka ruwan ɗaya ne kamar da Allah ke cewa tusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul ruwa dai ake shayar da su amma gurin dandano sai kaga dandanon wannan ya fi na wannan kuma ruwa ɗaya ne saboda me da hikima ta Allah to duk waɗannan abubuwan da Annabi Musa ya gaya masa da Allah ta'ala ke yi shi kadai kuma fir'aun bai da ja bai ja ba sai ya ce kuluwar awana amakum Allah ya ce ku ci daga waɗannan ka karanta mai da ba ku ci daga abin nan da Allah ya tsara muku daga dukkan kayan marmari da Allah ya tsara muku a cikin ƙasa ni'ima ce arziki ne Allah ya baku wara'u an'amakum kuma ku kiwatar da dabbobinku daga cikin wannan tsira daga cikin abin da ke tsirowa akwai abin da yake abinci ne ga dabbobin kuma ku da bukata gare shi amma su kuma gare su shine abin da suke da bukata gare shi fiye da wannan abin da ku kuke so kuke da bukata gare shi to su dadin da suke ji ga abin da ku ba ku da bukata gare shi ya fi a gurin su ya fi musu wannan abin da ku kuke da bukata gare shi saboda mai saboda kowanne da irin dabi'a da Allah ya sanya musu da haka yace ku ci ku kiwatar da ku daga cikin abin nan da ya tsara muku da shi inna fi zalika lalle cikin haka cikin wannan al'amari duka tun daga abin da ya faɗa ja'alalakumul arda mahadan cikin wannan hakanan yadda Allah ya sanya muku hanyoyi a cikin ƙasa da yadda Allah ya saukar da ruwan sama daga sama kuma da yadda ruwan gashi guda ɗaya ne iri ɗaya ne amma kuma ya tsirar da abin tsiro daban-daban kala-kala masu ɗanɗano daban-daban da ƙanshi daban-daban daga ciki sannan kuma ku ci daga ciki ku ji daɗi dabbobin ku su ma su ci su ji daɗi Allah ce to cikin waɗannan abubuwan la ayatin akwai ayoyi da yawa akwai abin la'akari akwai abin lura akwai abin da zai baka hujja cewa lalle Allah ɗaya ne kuma lalle waɗanda ya waɗannan abubuwan shi ya kamata a bauta masa kuma lalle idan uh, fir'auna yana ji da mulki to lalle waɗanda ya wanda ya waɗannan abubuwan ya fi shi mulki idan yana ji da iko da ƙudura lalle wanda ya waɗannan abubuwan ya shimfiɗa ƙasa ya saukar da ruwan sama ya tsanar da tsiro lalle ya fi shi iko ya fi shi mulki idan yana ji da ƙarfi lalle wanda ya waɗannan abubuwan ya fi shi ƙarfi da ilimi da hikima to kaga ayoyi sun tabbata ga ayoyi nan Allah ya bashi kala kala ga ayoyi na hankali wanda suka fi amfani ga mai tunani sun fi ayoyi da za a yi na jefa sanda saboda wannan da kayi tunani kayi nazari ka san makarwar aya bace amma aya ta jefa sanda zahiri gata an gani sanda ta zama cijiya kaga ya aka ta zama cijiya ba mai iya wannan sai wanda ke da karfin kudura wannan aya ce amma ire-iren waɗannan ayoyi sun fi kama hankali ire-iren waɗannan ayoyi sun fi amma fali ulin nuha ga ma'abota hankula wanda ke amfani da hankali suke sa hankali su yi tunani to wannan ita ce ayoyi gare su amma su wanda ba ruwan su irin awamun nasi su su ga sanda ta zama cijiya to babu aya da ta kai wannan a gurin su to da kaga kenan Allah ta'ala ya cucuya ayoyi da Fir'auna ba aya da ya bashi ba ba iyaka ayar da Allah ya aika masa shine sanda da sa hannu a hammata shi kenan ba a'a ba waɗannan bane kare ga waɗannan ayoyi shi yasa da Allah ya kawo waɗannan yace inna fi zalika la ayatin lalle cikin waɗannan akwai ayoyi bayan waccan aya ta sanda da kuma hannu sai Allah ya ce minha khalaqnakum daga cikin wannan kasa muka halice ku ga wannan ita ma aya ce idan kana jin kanka kai fir'auna to ka sani Allah ne ya halice ka saboda ya ce khalaqnakum kuma halittar da ya maka daga cikin ƙasa ya halicce ka za ka daddagawa ka ba za ka wuce ƙasar nan ba daga ita aka halicce ka wa biha nu'idukum kuma cikin da za a sake bai da kai za ka ba baka inkarin cewa za ka mutu ka shiga ƙasa bai da inkari bai da ja ya ce a ni ba da ƙasa aka halicce ni ba kaga bai faɗa annabi Musa haka ba bai ce a ni babu wanda ya halicce ni ni nai kaina ko ko ni tun fil azal haka nake kaga bai sai faɗi wannan ba kaga bai da ja da wannan ya yadda ya mika wuya cewa Allah ne ya halicce shi kuma da kasa Allah ya halicce shi kuma ya ce cikin ƙasar zai mai da shi duk bai ja ba yace to wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ta kuma za mu fadda ku wani karo daban shine karan fitarwa bayan kiyama to kaga nan Musa ya gama ka masa ayoyi ayoyi kala kala da ayoyi hissiya da kuma ayoyi ma'anawiyya hissiya ta sanda da hannu ma'anawiya ire-iren waɗannan na la'akari na lura da halittar samai da ƙasa da sauransu Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab amma ga masu hankali shi Allah ya kawo irin waɗannan ayoyi sai ce ga masu hankali shi wanda bai da hankali sosai ko wanda bai amfani da hankalinsa shi duk waɗannan ba sa tsina na masa komai Ya ce wa ka min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'riduna suna kauda kai ba su na ba kama ba kamar ba aya bace to amma masu sa hankali suke amfani da sai Allah ya ce ولقد أريناه arainahu ayatina kullaha haƙiƙa wallahi arainahu mun nuna masa ara shine nunawa ra'a kuma ya gani da haka Allah ce arainahu mun nuna masa ayatina ayoyin mu kullaha dukkan su duk wani nau'i na aya da ayoyi hissiya Allah ya gwada masa gasanna ga hannu sannan kuma ayoyi ma'anawiya ga sanan kala-kala Allah ya ja hankalin shi nan ya ja ta nan ya ja hankalin shi ta nan duka ga ayoyi nan kuma bai inkarin kowanne daga ciki Allah ce fakar laba sai ya karyata kaga kenan karyata wace da gangan ne kamar da Allah ya ce hadu biha wastaiqanatha anfusuhum kuma annabi Musa ya ce da shi laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard to da haka um, fir'auna ya sani ya fahimci waɗannan ayoyi kuma bai da ja da abinda annabi Musa faɗa amma da gangan ya karyata shine Allah ya ce fa kallaba wa aba kuma yaki yayi imani to tun da ce, kaga da me zai raddi bai da abin da zai raddi shi yasa da zaran ka zo wani mutum gaskiya ka kafa masa hujja ko dai ya karba ko ya karyata idan ya karyata ba zai so ya ce maka ya karyata ne da gangan ya san da gaske kake ya karyata ba a'a in ya tashi karyatawa sai ya nuna duk gaskiyar nan ka ba ka da gaskiya to da haka sai ya yi kokarin yanda zai lankwasa ƙaryan nan ya nuna ita ce ƙarya gaskiyar ka ya nuna ita ce ƙarya ƙaryar sai ya nuna ita ce gaskiya to wannan shine abin da duk wani mabarnaci yake yi to da haka fir'auna da an riga an gama da shi da aya an riga an eh, an riga an gama da shi an kawo masa ayoyi ba abin da zai ko dai ya karba ko ya kareta sai ya rinjaya da ya kareta sannan kuma zai karyata din to dole ya nuna matsayinsa ba ko da ya karyata yana da hujjar karyatawa to shine sai ya ce ah, qala ajitana tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa yace lalle ka zo ne domin ka fidda mu daga kasar mu da wannan sihiri naka ya Musa kaga inda ya fito ta inda aka hau ba ta nan ya sauka ba shi ana masa maganar Allah cewa Allah ne ya kaza ko ba shi bane kaza da kai kai ko Allah to da haka tunda akwai Allah da ke saman ka to kai yanda ba kai bane Allah sai kauce daga wannan gefe sai ce a kai dai kawai kana so ka da mu daga garin mu ne kaga daga jiwa da ka san hayaniya ta shiga kawai eh dabara kawai kake so ka mana domin kana so ka kwace mana mulki kaga muna da mulki kana so ka kwace mana mulki تريد أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك kaga daga cewa mai sihirika ka mana ya nuna musu cewa duk wannan abin da ya zo da shi ba komai ba ne sihiri ne kaga wannan kuma duk bangare ɗaya ne ai ai abin da ya iya jinginawa ga sihiri bangare ɗaya ne na ayoyin annabi musa shi ne bangaren sanda da bangaren hannu amma shi wannan bangaren ba da aka kawo shi ayoyi na hankali kaga shi wannan bai taɓo nan ba daga sai ya samu inda yake iya labewa a kai sai ya makale a wurin sai ya ce aji na ya tukhrijana min arzina bi ka ya Musa to da haka yanda za mu yi maganin ka shine falana atiyannaka bi sihirin mislihi lallai za mu zo maka da sihiri kwatankwacin naka ba dai sihiri kake ji da shi ba to za mu zo maka da wani sihiri kaga nan ya kauce shi ga abin da aka kira shi ya fahimci abin ya ke imani amma yana so ya karkatar da mutane cewa ai ba komai bane ya zo da shi sihiri ne kuma musamman dama ita waccan aya ta hankali dama Allah ya ce inna bi zalika la ayatin li ulil nuha kuma mafi yawan mutanen nasu ba su daga cikin ulil nuha da haka iyaka abin da suke hanga a matsayin aya shine waɗannan hissiya to da haka da ya rusa ta gare su shikenan babu wata aya da ka sai nuna musu gaba ɗaya ayoyin ba komai bane sai sihiri kamar da kuka saba ai kun saba sihiri ba kun san boka na kaza ba to ai shine boka yana mai da sanna ta zama ciji ciwa sanna ya ta zama ciji shikenan yace fala na'ti na bi sihirin mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan ka sanya alƙawari tsakanin mu da kai la nukhlifuhu wanda ba za mu saba ba nahnu wala anta alkawari na wani yini wanda mu ba za mu saba ba wannan yinin ba kai ma ba za ka saba mushi ba kuma yinin ya kasance makanan a wani wuri siwa ko suwa da an karanta da shi ibn jarir da ya ce duk eh, kalmar ana karanta ta guda uku akwai siwa akwai kuma suwa akwai kuma sawa duk ɗaya ne inda ke cewa alal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana haka ma'anar sawa'in daidai to haka nan siwan da suwan duk ma'anar su guda to da haka ce nan siwan ma'ana wuri wanda zai zama daidai ba a kwaru kowa ba wanda kake yana daidai da wurin da kake kare zama wurin da kake mutane sun fi ganin gefen ka mu ba sa ganin gefen mu ko ko inda muke mutane sun fi ganin abin da ke faruwa a gefen mu ba sa gani a gefen ka a'a ya zama na cewa makanan suwa wuri ne wanda yake balas kai da mu duk kowa yi daidai a tsaye ba wanda ya fi wani ana daidai aka sama mana wuri irin haka sai annabi Musa ya ce قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى بما ce qala mawa'idukum yau zina yace alƙawarinku shine ranar ado zina ita ce ado wannan yau zina ranar ado rana ce daga cikin ranar bukukuwan ranar da suke biki yace to mu sanya ranar bikinku ita ce ranar gwada wannan al'amari sannan kuma ni ina da wani sharadi bayan kai da kace a sa alƙawari an sa alƙawarin kuma sharadi na wa an yuhsharan nas a tara mutane duhan a daidai lokacin walaha shine duha da haka ya zamana lokacin da wannan abu zai wakana lokacin walaha kaga da hantsi mutane sun taru sannan kuma abu na biyu a tara mutane kada a yi shi a boye domin aka yi shi a boye fa'ida ba za ta bayyana ba idan aka yi a bayyane kaga idan aka yi a bayyana annabi Musa zai ci nasara mutane za su tabbatar cewa Fir'auna ba Allah bane kaga nan ya ci riba amma idan aka yi a tsaye su ya su kaga ko su yaso aka yi koda wanda suke nan tare sun gamsu kaga idan aka fito na waje dai har yanzu suna nan akan fir'auna Allah ne to amma idan suka zo suka tabbatar cewa lallai fir'auna ba Allah bane to an ci nasara to kaga wannan ita ce hikimar annabi Musa ta an yuhshara nasu duha fir'auna bai ja akan wannan sharadi ba bai ce a'a ban yarda ba sai dai a yi ta a boye daga Musa ko bai ja ba saboda mai saboda shi ma yana ga yana da maslaha ga haka idan ka ce an tara bokaye baya zaton cewa a tara bokaye gaba daya ta kasar shi duk inda boka yake a zakulo masa a ce kuma duk bokayen nan su su kasa murkushe annabi Musa shi kadai to da haka shi mai zaton cewa boka da za a tara za su kasa murkushe a dabo sa to da haka kenan kaga idan aka kaddara ya tara bokaye sun murkushe annabi Musa kaga girman sa zai rada karuwa kwarjinan sa zai rada karuwa cikin mutanen sa bautar da suke masa za su kara zai ce dama na ce muku ni ne ubangijin ku ba kaga zai da ƙara girman kai ya kuma ƙara dagawa ya kuma ƙara batar da mutanansa, shi yasa yake ga akwai maslaha gare shi in ya ci nasara to haka zai ƙara cin nasara a gurin mutanensa shi yasa sai bai yi inkarin haka ba sai ya yarda a tara mutanen na Allah ya ce fata walla fir'aunu sai fir'auna ya juya shi kana tunda ya san garan da za a yi yanzu abin da ke gabansa shine yanda zai tafi ya tattara bokaye waɗanda za su murkushe masa annabi Musa sai ya tafi Allah ya ce fa jama'a hu ya tara kaidinsa kaga duk abin da yake tarawa sunan shi kaidi makircin boka ai gaba ɗaya kaidi ne inna ma sanahu kaidu sahirin kaga kenan duk abin da boka yake aikatawa sunan shi kaidi makirci Fir'auna ya tafi ya tattara kaidansa da makircinsa da bokayensa sun ata sannan ya zo ma'ana a daidai kan wannan alkawari an yi alkawari ga ranar za a yi kafin ranar ya yi iya ƙoƙarinsa, wata har Allah ya ce fa arsala fir'aunu fil madaini hashirina ya tara ya tura a gari wanda za su tafi su tattaro masa ya tuka ya farsil ne farsil fil madain hashirin ya tuka bi kulli saharin ali za zo maka da duk wani boka kwararre masanin harkar bokanci da sihiri a tattaro maka shi aka tattaro masa bokaye suka taru shine ba jama'a kai da wasu ma'ata na amfala lahum na qala lahum musa kafin bayan sun taru suna da yawa wata ruwayi daga cikin ruwayi malam ibn jarida kawo su wata ruwaya ta ce bokan da fir'auna ya tara sai da ya tara boka dubu saba'in waɗanda za su jari annabi musa shi kadai ba boka ɗaya ɗaya har dubu saba'in a wata ruwaya ta ce boka dubu talatin wata kuma ta ce boka dubu goma sha biyar mai karancin takadiri kamar yadda zo a tafsirin Ibn Jarir dabari ita ce ruwaya da tace boka 900 wannan tace karancin takadiri ka yi tara waɗannan bokaye duk a sanadiyar wa sanadiyar Annabi Musa shi shi kadai ya taro waɗannan boka Annabi Musa da ya zo sai musu nasiha yace da su la taftaru ala Allah kaliban wailakum kaitanku kada ku gaji ƙarya ga Allah fa bi azabin sai Allah ya tumbike ku da azaba yushita daga ashata akwai kira'ar fa kum ita kuma daga sahata duk ma'ana su guda ko a ce sahata yashatu ko ashata yushitu ma'ana zai tumbuke ku gaba daya ya muku azabar kare dangi ya karar da ku gaba daya yace to kar ku kaji ƙarya ga Allah fa yusitakum bi azabin wa qad khaba man iftara duk wanda ya gaji ƙarya ga Allah to ya tabe yayi asara annabi Musa ya boka yayi wannan nasiha jin wannan nasiha sai suka shi ne abin da ya biyo ba Allah ya ce fatanaza'u amrahum sai suka yi jayayyan al'amarin su su ya su suna tattaunawa bokayen wa asarrun najwa sai suka koye ganawa annajwa ita ce ganawa ma'ana sai suka gana da junansu a koye ba tare da annabi Musa da Fir'auna ba su ya su iyakarsu su bokayen suka kebe suka gana me suka tattauna cikin ganawar kun ga alkurani bai ce ba a ruwaya magabata wasu na cewa suna tattaunawa ne wasu na cewa gaskiya fa akwai abin lura ga magana da ya gaya muku cewa da ya za la taftaru ala llahi ban. irin wannan magana ba maganar bokaye bace boka bai maka magana ya shigo maka da Allah boka sai dai shigo maka da boka aljani ya ce shi. shedani wane mai gidansa shine wane wane wanda babu kamarsa haka suke wa boka yasa amma har ya muku maganar Allah ya ce kada ku kaji ƙarya ga Allah kuma Allah zai muku azaba suka ce to lallai wannan magana fa abin dubawa ce wannan ne abin da wasu malamai suka ce shine abin da suka tattauna a kai. to amma dai sai waɗanda suke da wancan ra'ayin suka fi su sai suka fitar da magana guda shine in hadhani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima waɗannan hazani ba kowa bane in hazani la sahirani lalle waɗannan ba kowa bane face bokaye guda biyu kamar yadda yake ga wannan kira kuma ita ce kirar Abu Amr bin al-Ala al-Basri cewa in hazani la sahirani in ta korewa ce in ni ma haza ne lamun ɗin nan ita kuma bi ma'ana illa da haka in hazani la sahirani ma'anarsa ma hazani illa ne, waɗannan ba kowa bane face bokaye guda biyu akwai kira'ar mafi yawan qurra ne inna hazani la sahirani kaga inna hazani la sahirani kaga nan aka samu eh, maganganu na malaman nahawu saboda inna tansibul eh, ism ism din ta mansuba kuma ism ɗin inna anan shine ismul ishara da kaga da ya zo daidai kaida da take wacce aka saba sai zama inna hadaini sai zama la sahirani amma zaka ce inna ne la sahirani to da yawa daga cikin malaman nawa sun ce wannan ta zo a wata loga ce daga cikin kabilun larabawa wanda koda inna ta zo to sunan da yake biyo bayan ta marfu'un ala ayi halin cewa suka yi lalle waɗannan bokaye ne guda biyu yuridani abinda suke nufi shine an yukhrijaku su fidda ku min ardikum daga wannan ƙasa ta ku su fidda ku daga ƙasar ku ya zama da suke da mulki da aka ku sani kaga wannan duka magana ce ta ingizawa ta ƙara kaimi domin kamar sojoji idan sojoji za su tafi yaƙi za su to waɗannan da za ku yaƙa ba kun ji sannan su kun ji abin da suke so su yi suna so ne su wulaƙanta ku suna so su yi kaza to da haka ku tashi ku yi yaƙi don ku kare mutuncin kanku kaga irin wannan hudu ba ake wa sojoji sai a tsuma su sai su tafi yaƙi to su ma irin wannan kudubar wasan su suka bokayen dan su tsuma bokayen su jajirce su tsayu akan sai sun ci galaba kawai cewa to waɗannan fa bokaye ne guda biyu suna so su murƙushe ku suna so su tafi da mulkin ku ya zama da sun kwace muku ƙasar ku ta zama tasu a gado wanda aka ce ana so a kwace masa ƙasa ga sai da ƙarfin sai kare kuma an ce shi ma yana da gudunmuwar da zai bayar sai ya murkushe wanda zai kwace masa kasa kaga sai da karfin su ya kare to da kaga duk wannan dan an kara musu kaimi ne yuridani an yi yukhrijakum min ardikum bi sihrihim da sihirinsu. kuma ga kuma kuna da sihiri to kar ku sake sihirin ku ya sihirin su ya jirin jayi naku har su kwace muku kasa sannan kuma wa yazhaba kuma so suke su tafi da dariqatukumul musla dariqa shine tafarki al musla mai kyau al amsal abu mafi kyau to daga suka ce hanyar nan taku tafarkin nan taku an je su kenan menene tafarkin zuwa zuwa tafarki sai na barna domin ba banna da ta wuce a ce sun dauka fir'auna shine Allah su kaga bayan da za a ce bautawa fir'auna shine tafarki mafi kyau don haka amma kowane mutane suna ganin abin da suke kai shine daidai kamar yadda Allah ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihun da haka duk kowanne ga abin da suke kai suna ga shine daidai to da haka a gurin su tafarkin da suke kai na bautar fir'auna shine daidai ita ce hanya mafificiya wacce ake so a raba su da ita wannan shine abin da ya bayyana kuma shine fassarar da Ibn Zaid ya fassara kuma Ibn Jaririn ya rawaito gare shi amma Ibn Jaririn bai tafi wannan fassara ba ya tafi akan fasara cewa dariqatikum sune Ya ce, a larabci ana cewa dariqa shugaba dan haka wa mai bi dariqatikum Musla su kauda shugabannin nan masu daraja masu farjini su ake so a gusar dan haka kada ku yadda a gusar muku da shugabannin ku masu daraja kuma wannan ita ce fasara ba ko wace fasara ta fito wa fili da dariqatikum al-musla da tafarkin ku da hanyar ku to amma ibn jarir dabari abin da zai baka mamaki da imam dabari yace shi wannan fassara ya bibita cewa wa yarhaba bi dariqatikum al-musla suna so su tafi da shugabannin ku madaukaka yace abin da yasa saboda ya ga mafi yawan magabata haka suka fassara ta wannan ce hujjarsa duk abin da yake da tsayuwa ga tafsirin magabata da da ibn zai shi wani daga cikin magabaci amma waɗanda suka fassara a can sun fi shi zamantowa magabata irin suka tada ne irin su mujahid da sauransu to naka sai ce to ya fi ta fassarar su akan fassarar ibnu zaid to amma kamar yadda muka gani fassarar ibnu zaid ta fitowa a fili amma wannan kuma to wata ita ce fassarar magabata to kun ga tana da ƙarfi fiye da wancan. saboda abin da magabata suka fassara shine babban abin madogaro ga fassara alqur'ani da ga mana wa yadhhaba bi daliqatikum al-musla wannan kuma suna so su tafi da ku masu daraja suna so su gusar da su sai su maye gurbin su zama su ne yanzu ku to duk waɗannan su bokayen ne suka gaya wa juna domin su ƙara wa juna ƙarfi da ƙaimi wurin saka wannan bokanci to me zai faru na fa ajmi'u amrakum dan haka ku tara eh, fa ajmi'u kai da kun tara duk wani kaidi da duk wani makirci da kuka iya na harkar sihiri ku san hikimar da za ku duk wata dabara ku ku haɗo ta don ku ci galaba domin fa an ci galaba kan ku ma'ana an kwace muku gari idan ci galaba kan ku ma'ana an kauda shi gabanin nan naku ma'ana an sauya salon tafiyar ku an canza muku wasu ɗabi'u da al'adu duk wannan shi ne. to da kuma kenan wannan yaki ne da za ku yi dan kwatan rai dan haka da haka duk wata dabaru da duk wani kaidi da duk wani makirci da kuka sani ku tafi ku kulla shi ku zo da shi wa kad aflaha al-yawma man ista'ala a yau duk wanda ya samu ɗaukaka. to ya riga ya dace duk wanda ya ci nasara to shi ke sama idan kuka ci nasara to kuke sama ma'ana kun tsira da garinku kun tsira da shugabanninku kun tsira da al'adunku da ɗabi'unku idan ku kuka bari aka ci galaba akan ku to wanda ya ci galaba akan ku ke sama da haka ya kwace garin ku ya kauda shugabancin ku ya kuma kauda dabi'un ku da al'adun ku to kaga duk wannan dukan ƙara kaimi ne sai me ya faru sun ma atu saffa haka ne ko fa ajmi kai da kun sun ma atu saffa sannan ku taho sahu sahu wa qad aflaha al yawma man ista'ala na mun fasara ta ko fasara wa qad aflaha al yawma man ista'ala fa atu saffa ne muka tsallake ta na qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu fa idha

ce kalu ya Musa in ma an tulqiya wa in ma an nakuna awwala man alqa suka ce ya Musa ko dai ka fara jefawa ko ko mu zama mu ne farkon wanda za su fara jefawa kafin nan kamar yadda ya zo a wata suratul shu'ara sai da suka ce da fir'auna cewa a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin suka ce to hure kafin ayi wata wata bari ayi ta da wajewa da sharadi in mun ci nasara me za a ba mu kada mu zo mu ci nasara kuma a zo ayi wasi da mu shin mu dai akwai wata jinga da aka ajiye mana in mun ci nasara rana yace na'am wa innakum idhal laminal muqarrabin yace kuma in ma kun ci nasara nan bayan jingan da zan ba ku kuma tabbas dukkan ku kuna cikin mukarrabaina kuna cikin yan majalisar fir'auna duk saboda ya kara musu kai sai suka zo suka ce yawa suka ce da Musa annabi Musa ma an tulqiya wa in ma an nakuna awwala man alqa suka ce to annabi Musa ko dai ka fara jefawa ko mu mu fara jefawa sannan Musa ya ce da su alqu ku jefa ko ku fara jefawa shine sai Allah ya bamu labari anan yace fa alqaw hibalahum wa isiyahum sai suka jefa sandunan su da igiyoyin su hibal sune igiya isi sune sanduna jam'u asa asa guda ɗaya jam'in ta shine isi naka suka jefa igiyoyi da sanduna saboda an ce musu annabi Musa da sanda ya zo to daga kowannen sa sai tafi ya zo da sihirinsa ta igiya da kuma sanda daga kowanne kuma wata ayar suratul shuara da suka jefa din yayin da suke jefawa sun jefa da tawassuli da sunan fir'auna kamar yadda ka jefa ba ka ce bismillah su ka ce bi izzati fir'auna inna la nahnu al-ghalibun da ka sun jefa sannan su suna masu tawassuli da izza da matsayi da daukaka ta fir'auna suka ce da izza fir'auna suke da galaba da ka suka jefa waɗannan sanduna fa alqaw isiyahu fa alqaw hibalahum wa isiyahum قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قول سكجيبا سيغا سندنا النغ da igiyoyin suna wa annabi Musa takhayili ma'ana shine rufa ido wannan shine sihirin rufa ido sihirin rufa ido shine a jefa abu sanda ce amma kai idan ka ne ke nuna maka cewa maciji amma tana nan a matsayin ta na sanda wannan shi ake cewa rufa ido an gane ko to irin wannan sihirin shi suka yi suka jefa sai a suka wa annabi Musa rufa ido sai gaci yana ganin annaha ta yana ganin sandunan suna tafiya irin tafiyar bace fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa sai tsoro ya shiga zuciyarsa ya ji tsoron cewa kada fa waɗannan su ci nasara bata ta gallaba wannan tsoro da yake shiga zuciyarsu tsoro ne na cewa kada Allah ya yi musu iftila'i saboda Allah yana yin iftila'i Allah yana yi wa bayansa iftila'i yana yi wa manzanninsa iftila'i kamar yadda Allah ta'ala ya manzo sallallahu alaihi wasallam iftila'i a yakin bada a yakin Uhud kaga Allah ya sallallahu alaihi wasallam iftila'i a yakin Uhud haka nan a yakin madar da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi zai ba shi nasara to amma ga yana ta roƙon Allah saboda tsoron kada Allah ya masa ibtila'i a wannan yana cewa ya Allah ka taimaki waɗannan jama'a ya Allah kada ka bari a halaka wannan runduna ya Allah in ka bari aka halaka wannan runduna ba mai sake bauta maka bayan ƙasa kaga duk wannan yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah da komawa ga Allah to annabi Musa alaihi salam shi ma irin wannan gudun kada Allah ya masa jarabawa Allah ya yi masa ibtila'i su samu nasara abin ya zama matsala to shine da yaji tsoro sai Allah ya ce qulna la takhaf innaka antal a'la Allah ya ce kada ka ji tsoro kai ke sama kawai ga yadda za ka yi na'am wa an fi yaminika talqaf ma sana'a ce da shi gulna la takhaf innaka antal a'la kai ke sama karka damu kwantar da harkal kwantar da hankalinka ba abin da zai faru wa alki ma fi yamini kawai jefa abin da ke daman nan taka sandan nan da Allah ya tambaye shi a can baya wa ma tilka bi yaminika ya Musa alhiyasa qala alkiha ya Musa Allah ya ce to anan ma alki ma fi yaminik wannan abin da ke daman ka jefa ta talqaf ma sana'u zaka ga za ta hadiye duk abin da suka kera duk wani sihiri da makirci da suka yi wannan sandar da ka jefa ta da ta hadiye kaga nan Allah labari ya bashi sai Allah ya ce inna ma sana'u kaidu sahirin kawai shine inna ma kaga inna ma tana da bangare biyu tana da bangaren idan ta hade akwai inna ma a matsayin kalma guda sai zama ta kawai inna ma anta nadhirun kawai kai mai gargadi ne shine ma'anar inna ma akwai kuma inna daban ma daban an gane ko kamar inna ma aduna la'atin inna lalle matu aduna abinda ake muku alkawari da shi la'ajin kaga inna ma nan ba inna ma ta kawai bace an gane ba irin ta inna ma anta nazirun bace nan inna daban matu aduna daban to nan ma inna ma sana'u kawai abinda suka aikata ba komai suka kera ba ko suka zo da shi kaido sahirin face kaidi ne na boka da haka kaini ne na sihiri na bokanci suka zo da shi kuma wala yuflihu sahiru haythu ata duk inda boka yake ta ko ina yazo zo bai cin nasara da haka boka duk inda ya ko ya nasara ko menene karshen al'amarinsa shine asara da tabewa da rashin nasara saboda Allah ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata musamman ma a wannan gaba kaga daidai nan Allah ce mana yayi idan ya jefa ga abin da zai faru wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau kaga sai Allah bai ce mana ya je ba kuma ga abin da ya faru ta hadiye ba saboda Allah ya ce da mu ga abin da zai faru kar ka zaci cewa Allah ya ce ga abin da zai faru kuma ka zaci kuma wani abu ba haka bai faru yasa kaga ba bukatar sai Allah ya ce sannan ya je ba? kuma sai ta hadiye din kaga duk ba a bukata kawai da Allah ya ce in ka jefa ga abin da zai faru to ka dauka abu ne ya bai bayyuwa a samu sabawa ga wannan al'amari ya zama na yi tunanin wai a jefa hakan bai faru ba ce sai Allah ya fita batun wannan a wata yar Allah ya faɗa ya ce fa alqa Musa asahu fa idha hiya talqafu ma ya'fikuna a wata ayar amma nan da Allah ya ce in kai ga abin da zai faru to kaga ba sai Allah ya ce kuma ka je ba din ta hadiye ba Da wannan shine abin da ya faru annabi Musa ya jefa kuma ta hadiye ga abin da ya faru bayan ya jefa sandan nan ta da ta zama cijiya ta hadiye duk wani maciji da yake kun ga kenan idan bokayen dubu saba'in ne kuma an ce kowane boka yana da sanda da igiya kaga kenan dubu saba'in za ka yi so biyu tunda kowace sanda ya zama maciji kowace igiya ta zama cijiya kaga kenan dubu saba'in so biyu zai baka dubu ɗari da arba'in kenan kun ga ta haɗiye maciji ɗai har dubu ɗari da arba'in a lokaci guda kuma ya kama ta zama sanda kaga wannan ba karamin al'amari ba ne to wannan al'amarin shi ya ɗaga wa boka ya hankali ke sa boka ya suka sha jinin jikinsu suka gano gaskiya amma su ba su irin ta ba shi da ya gano gaskiya nokewa waye, su ko da suka samu gano gaskiya karbanta suka yi suka rungume ta to wannan shi da abin da ya Rana nuna mana lokaci ya zamu dakata ta nan gobe sai mu ji ya boka bokaye suka yi wani irin ansa suka bayar da suka ga wannan al'amari wallahi a'lam Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna sha uku ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina shekara 1440 No. da kuma karmakallahu ya ƙara ba da wata sanarwa ta musamman yanzu cewa an buɗe dr mansur ibrahim ya buɗe wato ma'asasa ta marayu duk wanda ke gidauniya ta marayu ta haka duk wanda zai kawo tashi gudunmuwa marayu kawai za a taimaka maka wannan gidauniya da fatan allah ya taimaka kuma su tafi ko wasu masu karatu ne za su tafi umra sun ce a yi musu addu'a Allah ya kai su lafiya da su lafiya haka nan ma wani ban Allah yanzu ya rubuto cewa akan makallah yana neman addu'a da dukkan musulmi baki daya Allah ya tabbatar da alkhairi kuma yara kanani da basu da lafiya da birni da kawai da asibiti su ma ana bukatar yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya baki daya duk marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu wannan azumi Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwarsa Allah ya ƙara shajja mu a kai da ibada kuma Allah ya ba mu karɓaɓɓiyar ibada a ciki sannan masu tafiya umara muna fatan Allah kai su lafiya dawo da su lafiya kuma muna roƙon Allah in sai muna fatan in sun je su mana addu'a tunda dama ce Allah ta'ala ya ba su wannan gidauniya kuma da ya bayani Dr. Masun ne ya bude ta ta marayu duk abin da ake da shi ko tufafi ko kaya ko kuɗi ko abinci ya ce ta taimaka wa marayu duk wanda yake da abin da zai bayar sai ya miƙa subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank